والآخرة خير وأبقى kuma duniya da abin da yake cikinta na kayan jin daɗi wallahi lahira ta fi alheri da daraja kuma ita mai dawwama domin abin da yake cikinta na ni'ima baya yankewa har abada